الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد زام تاش درسي نقوم شاد أتكن كراتمنا الشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك يوتكس قوة شعبان hijira ta 1440 wadda ta yi daidai da 14 ga watan 4 shekara ta 2019 ta miladiya za mu tashi baiti na nawa kenan wannan abiyat in ba a yi tarkiminsu ba eh ba wata nuska da take da da suka yi lam eh 35 بيتي نتلا تندبير وارفع بواو نعم
بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيقول الناظم رحمه الله وارفع بواو وبيجر الوانسبي سالم جمع عامر ومذنبي سالم جمع عامر ومذنبي إيه. ya ce warfa bi wawin ka yi raf'a da wawu a maimakon zamma wabi ya jirur da ya kuma ka yi jarra wansu bi kuma ka yi nasba ka yi jarra da ya a maimakon kisra ka yi nasba da ya a maimakon fatha me za ka yi ma wannan irabi na haruffa salima jam'in wannan shine maf'ulun bihi a salima jam'i jam'i wanda yake na salama bai ma'ana wanda lafazin mufrad dinsa ya zamanto ya kubuta da a yi masa taghir a yi masa canji shine wanda ake ce ma salima jam'i salima jam'i amirin jam'i dinnan shi ma mudaf ne amirin shine mudaf ilaihi wato jam'i na amir wa muznibi da kuma na muznib wato in kai jam'in amir salim jam'in salim na amir amiruna jam'un salim na muznib muznibuna to wannan za ka yi musu raf'a da waw ka yi musu jarra da nasba da ya al-maksur ma qablaha kamar yadda zai zo na'am
ذكر المسلم قسمين يعربان بالحروف almusannif ya ambaci a wato kashi biyu na sunaye da ake musu irabi da haruffa na farkon su al'asma'u sita na biyun su almusanna suna da yake nuni akan attathniya mutu abu biyu zance a kansu ya riga ya gabata ko? mun yi wannan mun yi wannan mabhas din na'am sannan a wannan baitin ya ambata alqismat thalith kaso wanda yake shine na uku وهو جمع المذكر السالم shine jam'ul mudhakkar salim وما حمل عليه da kuma abin da aka dauke shi akan jam'ul mudhakkar salim al mulhaq bihi aka sadar da shi aka bashi hukuncin jam'ul mudhakkar salim وإعرابه to shi irabin sa بالواو رفعا ana yi masa raf'a da wawu وبالياء نصبا وجرا da kuma da ya a yi masa nasba da jarra
وأشار بقوله عامر ومذنب ya yi ishara da faɗinsa da ya ce amirin a- amirin wa muznibi إلى ما يجمع هذا الجمع ya zuwa ga abin da ake ma masa wannan jam'in وهو قسمان to kashi biyu ne جامد وصفة jamidun wasifa jamid shine suna wanda yake ba a yi ishtikakinsa ba suna wanda yake jamidi a bi ma'ana ba ciro shi ake daga wani sunan ba wasifa da kuma sifa jamid wato sunan that jamid a, sifa kuma wato sifa wadda take aka aka yi ishtikakinta aka ciro ta daga almasdar daga aiki na'am
ويشترط في الجامد to fil jamid shi wanda yake suna jamid sunan zati sharaɗin a yi masa wannan jam'in sharaɗinsa shine أن يكون علما لمذكر ya zamanto suna ne na yanka ga abin da yake muzakkar alam suna ne alam ga muzakkar wato suna na na a, a, a suna da aka bama abin da yake namiji عاقل kuma ya zamanto aqil a mai hankali خاليا من تاء التأنيث kuma sunan ya zamanto ba shi da ta ta ta at-ta'nif ومن التركيب kuma ya zamanto ba a yi tarkibinsa ba wato sunan ya zamanto bina'ul wahid salim ba murakkab ba ne فإن لم يكن علما in ya zamanto ba alam ba لم يجمع بالواو والنون to ba za a yi masa jam'i bilwawi wan nun ba فلا يقال في رجل رجلون don haka kamar rajul ba za a ce rajuluna ba kaga rajul suna ne jamid ko amma ba alam ba ne sunan jinsi ne sunan jinsi ne sunan jinsi ne don haka ba za a yi masa wannan jam'in ba dole ya zamanto wanda za a yi masa wannan jam'in ya zamanto alam ne
نعم إذا صغر جاز ذلك idan kai masa tasgir ya halatta ya halatta kai masa wannan jam'in نحو رجيل kamar rujail ورجيلون da rujailun me yasa وصف domin lokacin nan bai zama ismu jamil ba ya zama to wasf Mm, ya zama to sifa to in ya zama to sifa kuwa zaka iya masa jam'u salama zai koma sifa eh ai tasgir nau'i ne na sifa ai kana mayar da mutum a abin nan eh eh ka sifanta shi mm. na'am وإن كان علما لغير مذكر idan kuma alam ne ga suna wanda yake ba muzakkar ba لم يجمع بهما shi ma ba za a yi masa wannan jam'in na jam'u- ma- a- jam'ul muzakkari salim ba فلا يقال في زينب زينبون kaga zainab ba za ka ce masa zainabun ba gashi suna ne alam amma ga amma ba na muzakkar ba ko gashi duk da yake ba shi da ta'ud ta'anis
وكذا إن كان علما لمذكر غير عاقل haka nan ma in ya zamanto alam ne wato suna ne na yanka ga muzakkar ga abin da yake muzakkar amma kuma gair aqil ba mai hankali ba kamar na- na- sunan dabba فلا يقال في لاحق اسم فرس لاحقون don haka ba za ka ce a cikin lahiq lahiq suna ne na a doki kaga suna ne na muzakkar amma gairu aqil ba mai hankali ba ba za ka ce masa lahiquna ba duk da yake lahiq asalinsa ai sifa ne ko mai riska mai isa wato mai riskar waɗanda suke gabansa amma duk da sifa ne sai aka sanya shi alam ga wani suna a a- ga wani doki wanda aka ba shi wannan sunan to ba zai zamanto an yi masa wannan jam'in ba saboda gair aqil
وإن كان فيه تاء التأنيث idan kuma akwai ta'ut ta'anith a cikin sunan فكذلك لا يجمع بهما haka nan ba za a yi masa wannan jam'in ba na jam'in muzakkar salim فلا يقال في طلحة طلحون don haka ta- talha kaga suna ne na muzakkar alam uh, kuma aqil amma saboda yana da ta'ut ta'anith ba za ka ce masa talahuna ba
وأجاز ذلك الكوفيون amma alkufiyun sun halatta wannan Eh, kamar hamzuna na hamza Eh,
وكذلك إذا كان مركبا hakanan ma idan shi murakkab ne yana karatu ne wa kadhalika idza kana murakkaban hakanan ma idan sunan ya zamanto murakkab ne فلا يقال في سيبويه سيبويهون Eh, ba za ka ce a cikin suna sibawaihi ba ka ce sibawai- su- sibawaihun me yasa sibawaihi ya zamanto murakkab menene ta da siba da waihi tunda wai a kalma ce tarkib a tarkib masj ne Mm, kamar yadda za mu gani a cikin al'alam a a annakiratu wal ma'arifa tarkib masjin ne shine ake cewa
وأجازه بعضهم wa ajazahu ba'dhum waɗansu malaman nahwu sun halatta Wai to ta- kun ga wannan shine na sharadin al-ismul jamid kafin kai masa wannan jam'i saboda haka ba kowane suna bane ake masa jam'us salim kun san shi jam'us salim jam'i ne na qiyas kawai ka ƙara wawu wa nun eh? kai wanda wannan ziy- fi ziyadatin fi akhirihi kai masa kari a karshen sa Mm. to ba za ba ko jam'i ne wanda yake na qiyas to ba za ka yi masa ba kowane suna ne za ka yi masa jam'in qiya wannan jam'in ba na muzakkar salim dole sai idan shi ismul jamid ne sai ya cika waɗannan sharuɗa guda hudu Mm. ya zama to alam bai ba da misalin jami da amir na'am jami eh amir amir ba mustaqbal a'a amir ba mushtaq bane ai ya zama alam ne ism jamid na mutum amir amir Mm. muznib kuwa kaga sifa ne eh, sifa ne Eh. kai kana ganin saboda asalin a asalin kalman asalinsa mushtaq ne eh, mustaqbal Eh, to amma ai yanzu kamar a, kamar umar ne Mm? Eh? kamar umar ko bashir kaga ya zamanto ba za a ce masa sifa ba ya riga ya zamanto ism jamid ism ne ya zama alam an mai da shi alam na'am wa yushtaradu fi sifa an Wa- takuna sifatan li mudhakkar to sharadi ne a wajen sifa kuma ta zamanto sifa ce ga muzakkar aqil aqil kuma shi ma ya zamanto aqil mai hankali khaliyatan min ta'i ta'nif kuma wadda take a, kubutatta tsa- wadda aka tsare ta ta daga ta'ut ta'anis babu ta'ut ta'anis a cikin sifar laysat min babi af'ala fa'ala to kuma aka kara bata zamanto a babin af'ala fa'ala ba af'ala ga muzakkar kamar ahmar eh, da fa'ala'a f- hamra hamra'u a- a wato kace ahmar hamra abyad bayda aswad sauda eh, a- a'raj arja am a'ma amya duk wanda ya zo a wannan wazanin af'al da fa'ala af'al ga muzakkar fa'ala ga mu'annas ba ya masa wannan jami'i duk da yake sifa ce eh, duk da yake sifa ce na'am wala min babi fa'alana fa'ala kuma bai kare ya zamanto daga babin fa'alana fa'ala eh, fa'alana da fa'ala kamar a- a- atshana atsha eh, جوعان آه، آه، جوعان جوعاء ظمآن ظمآ نعم وهكذا
ولا مما يستوي فيه المذكر والمؤنث wala kuma wanda yake almudhak- sifa ce wadda take almuzakkar wal mu'annath duk ɗaya ne siga ɗaya ce kamar sabur sabur eh da ajuz ko da yake ajuz ai ba a ce ma na- ba a ce ma namiji ajuz sai dai a ce masa sheikh imra'a ajuz eh amma sabur za a ce rajulun sabur wa imra'atun sabur eh to wannan a wannan sifar ba a yin jam'il a, al-mudhakkar salim da ita na'am
فخرج بقولنا صفة للمذكر da faɗin mu da muka ce sifatun li mudhakkar sifa ga mudhakkar to abin da ya fita ما كان صفة shine abin da ya kasance sifa ga mu'annas ta mace فلا يقال في هائد هائدون dan haka ha'id kaga sifa ce ta mai haila ba a taba samun namiji da zai zamanto haka sai a ce ba za a ce ha'idun ba ko hamil eh, ba za a ce hamiluna ba Hmm? ko ha'il na'am
وخرج بقولنا عاقل da kuma faɗinmu da muka ce aqil abinda ya fita ما كان صفة لمذكر غير عاقل abinda ya zamanto sifa ga muzakkar amma gairi aqil ba mai hankali ba فلا يقال في سابق صفة فرس سابقون don haka a cikin ah, ba za ka ce masabiq wanda yake sifa ne ga na doki ba za ka ce masa sabiquna ba Mm. amma in sifa ne na dan musabaka ah, za ka iya faɗa aina sabiqun eh eh as-sab- was-sabiquna al-awwaluna kwarai min al-muhajirin wal ansar gashi nan kaga tunda yazo sifa ne ga al-uqala na'am ha'ib huyab shi ba a yi masa jam'u salim sai dai a yi masa jam'u jam'u taksir kuma ba za ka yi masa ma jam'in mata ba ka ce ha'idat eh, sai dai ka ce huyab sai ka yi masa jam'u taksir tunda babu ta ta'anith din balantana ka ce ba a ce ha'idatun ba balantana ka ce ha'idat saboda haka ba za ka yi masa jam'i muannath salim ba kamar yanda ba za ka yi masa jam'i mudhakkar salim ba وخرج بقولنا خالية من تاء التأنيث faɗin mu kuma da muka ce wato ya zamanto babu ta'ut ta'anith wafantacce ne daga ta'ut ta'anith ya abinda yake fita da wannan magana tamu ما كان صفة لمذكر آخر shine abinda ya kasance sifa ga sun ga abinda yake muzakkar ne namiji aqil mai hankali ولكن فيه تاء التأنيث sai dai akwai ta'ut ta'anith a cikin sa ناو علامة kamar allama mai yawan sani
فلا يقال فيه علامون dan haka ba za ka ce masa allamuna ba ka cire ta'ut ta'anith din kai ba za ka ce masa ba ba za ka ce allama allamun ba ko nassaba nassabun Mm. Mm, akwai wani misalin da za ku kawo
فحامة F- eh, fahama eh eh, fahama ba ka ce fahamuna ba na'am
وخرج بقولنا ليست من باب أفعل فعلاء kuma da muka ce ba ta zaman kar sifar ta zamanto a babin af'ala fa'ala'a abin da yake fita da wannan magana tamu ما كان كذلك shine abin da ya kasance akan wannan wazanin akan wannan awan na af'ala fa'ala kamar ahmar فإن مؤنثه حمراء domin mu'anna- tamatan ahmar shine hamra hamra'u فلا يقال فيه أحمر don haka ba za ka ce ahmaruna ba wajen muzakkar din
وكذلك ما كان من باب فعلان فعلا hakanan ma wanda ya kasance a babin fa'ala na fa'ala a mazanin fa'alan da fa'ala
ناو سكران وسكرى kamar sakrana da sakra فلا يقال سكرانون ba za ka ce sakranuna ba masu maye Eh, Allah zarki ne tashi ba kawo misalin da ya- da ya kawo atasha na atasha kawo sakran mai ake da sakran na'am وكذلك إذا استوى في الوصف المذكر والمؤنث hakanan ma idan ya zamanto almuzakkar wal mu'annas da namiji da sigar namiji da sigar mace suka yi daidai a fil wasfi a wajen sifar wato lafazi ne daya da ake sifanta muzakkar da shi kuma ake sifanta mu'annas da shi ناو صبور kamar sabur da jarih a larabci in ka ce a a- a zaidun sabur to in ka zo wajen aisha ba za ka ce saburatun ba ka sa mata ta sai da ita ma ka ce sabur ko kuma ka ce zaidun jarih wanda aka ji masa ciwo ai majruh fa'il bi ma'ana maf'ul to mace kuma ba za ka ce mata a jarihatun ba sai dai ita ma ka ce jarih in kai haka kayi lahan laraba ba sa faɗan haka na'am فإنه يقال رجل صبور domin ana cewa rajulun sabur wa imra'atun sabur ورجل جريح ana cewa rajulun jarih wa imra'atun jarih
فلا يقال في جمع المذكر السالم صبورون to idan zaka yi حول to sabur in za ka yi jam'insa ba za ka ce saburuna ba haka ma jarih in za ka yi jam'insa ba za ka ce jarihuna ba
جرحى sai dai a- eh, sai dai a ce a- eh, a juraha hmm?
وأشار المصنف رحمه الله al-musannif rahimahullahu ya yi ishara إلى الجامع الجامع للشروط ya zuwa ga suna wanda yake aljamid wanda ya haɗa waɗannan sharuɗa التي سبق ذكرها wanda ambatonsu ya gabata قوله da faɗinsa عامر amir ja- salima jam'i amirin to ka gani na ji amir din a shine misalin aljamid نعم na'am فإنه علم ka للمذكر gani shine dalilin العاقل.
fa innahu alamun li mudhakkarin aqil Halin- suna ne alami ga mudhakkar a- a- a- aqil kamar ana da kana da amir amir ibn sharahbil ash-sha'bi kaga suna ne na yanka kuma gashi na muzakkar aqil mai hankali kuma halin min ta'it ta'anith wanda ya hofanta daga samun ta'ut ta'anith a cikinsa ومن التركيب kuma ba a yi masa tarkibi ba ويقال فيه don haka zaka iya cewa a cikinsa amiruna kamar yadda zaka ce zaiduna
وأشار إلى الصفة المذكورة أولا بقوله da kuma kuma yin ishara ya zuwa ga sifar da aka ambata ta a farko بقوله da ومن- faɗinsa wa muznibi da muznib fa innahu sifatun li mudhakkarin domin wannan ma kaga sifa ce ga suna wanda yake ga abin da yake muzakkar aqil mai hankali haliyatan min ta'i ta'min kuma wanda take tawo fanta daga samuwar ta'ut ta'anith a cikin mufradin nata walaysa min babi af'ala fa'ala kuma ba babin ta babin af'ala fa'ala bane wala min babi fa'ala wala daga babin fa'ala na fa'ala wala mimma yastawi fihi al-mudhakkar kuma ba baya daga cikin wanda al-muzakkar wal mu'annath yake daidaito a cikin sa fa yuqalu fihi mudnibu dan haka a cikin sa kaga sai ka ce muznibuna muznibuna a ina ganin mu tsaya nan sai mu yi al-mulhaq bil jam'il mudhakkar salim وشبه ذين وبه إشرون وبابه الحق والأهلون قلوا عالمون عليون وأرضون شذ والسنون وبابه مثله حين قد يرد ذا الباب وهو عند قوم يضطرد كوهما يشي ايه مبارك ايه za mu iya yin sa to shi kenan to na'am وشبه ذين وبه عشرون وبابه الحق والأهلون wa shibhi dhaini haka nan ma abin da ya kama da waɗannan guda biyun wato amir da muznibi shi ma ane masa wannan i'rabin a wa babuhu wa bihi 20 wa babuhu ulhiqa kuma an yi ilhaƙin wa ulhiqa bihi ishiruna wa babuhu shine zubin kama kuma aka riskar da ishiruna da babin ishiruna shine thalathuna arba'una har ya zuwa ga tis'un ya da wannan jam'in shi ba jam'i muzakkar salim bane amma mulhaq bi jam'i muzakkar salim shine wa bihi ishiruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna haka nan ma ahluna an yi ilhaƙinsa da jam'u muzakkar salim ulu ulu shi ma an yi ilhaƙinsa wa alamuna haka nan ma alamuna illiyuna shi ma wa araduna shadda amma araduna ya zo shadh an yi masa wannan jam'in ba mulhaq bane amma kuma ba muzakkar salim ba ne ba kuma mulhaq bihi ba ne amma aka yi masa wannan jam'in to shuzuzan wannan shazi ne wasinuna haka nan ma sinuna wa babuhu da babinsa kamar izuna wa mithlu hinin qad yarid dhal babu misalin hinu kuwa shi ma wannan babin yakan zo wa huwa inda qaumin yattarid a wajen waɗansu mutane wannan ma sun ɗauke shi babinsa wato ƙiyasi ne wajen hin to mu karanta sharhin
أشار المسلف رحمه الله بقوله وشبه ذين musannif ya yi ishara da faɗinsa wa shibhi daini abin da ya kama da waɗannan إلى شبه عامر ya zuwa ga abin da ya kama da amir هو كل علم مستجمع للشروط السابق ذكرها shine dukkan suna alam da ya tattara sharuɗan da aka da ambatonsu ya gabata كمحمد kamar kamar muhammad wa ibrahim فتقول to sai ka ce mu- muha- muhammaduna وإبراهيم wa ibrahimuna to duk ane musu wannan jam'in
وإلى شبه مذنب da kuma ya zuwa ga abin da ya kama da muznib وهو كل صفة shine dukkan sifa اجتمع فيها الشروط wanda sharuɗan suka haɗu ta a cikinta كالأفضل kamar al-afdal والضراء wad-darrab ونحوهما da ma abin da ya kama da su فتقول sai ka ce الأفضل al-afdaluna والضراء wad-darrabuna وأشار بقوله kuma ya ishara da faɗinsa وبه عشرون ya- wa bihi 20 da kuma 20 an sadar da shi da- da- da da ita da su wato da wannan babin إلى ما ولهق بجمع المذكر السالم ya zuwa ga abin da aka sadar da shi aka ba shi hukuncin jam'u muzakkar salim shi ba jam'u muzakkar salim bane amma aka sadar aka ba shi hukuncinsa في إعرابه a wajen i'rabinsa bil wawi raf'an وفي الياء wa bil ya'i jarran wa nasba na'am وجمع المذكر السالم هو to shi jam'ul muzakkar salim yanzu zai zo ya faɗi ma jam'ul muzakkar salim din menene shi jam'ul muzakkar salim din don saboda yanzu za a zo a faɗi almulhaq bihi can kawai yayi maganar abin da zai sa a yi masa wannan i'rabin ne to amma yanzu zai ga maka menene qaidin jam'ul muzakkar salim na'am huwa ma salima fihi bina'ul wahid shine wanda bina'ul wahid ginin wato mufradinsa a ginin ɗayansa mufradinsa salima wanda yake ya kubuta shi yasa aka ce masa as-salim ma'ana ba a canza shi ba al-mufrad bai zamanto an canza shi ba yayin da aka zo jami'in yanzu kaga kamar idan ka zo amir in za ka yi jami'in sa sai ka ce amiruna kawai ƙari za ka yi amma asalin al-mufrad ɗinsa al-wahid minhu amir ba a canza shi daga yadda za ka yi na jami'in ba sabanin yanzu kamar ka ce a kamar ka ce a kamil da kummal kaga kamil in ka ce kummal kaga alwahid bai kubuta ba ya canza ka kawo masa ka cire alif din ta kamil kuma ka kara ka kara wata mim din na'am wujida fihi shurut allati sabaqa dhikruha kuma aka samu sharuɗan da ambatonsu ya gabata shine ta'rifinsa saboda haka wayannan abinda sharuɗan da aka ambata ya zamanto alam limuzakkar aqil salim wato halin min ta'id ta'anith wa halin min at-tarkib duk da yake dai at-tarkib din ko da yake a tarkib din da yake nufi yana nufin at-tarkib al-masji ko at-tarkib al-isnadi anwa'u tarkib ba yana nufin salamatu bina'il wahid ba salamatu bina'il wahid shine ya ambace shi ana ya zamanto wato al-mufrad ba a canza shi ba kaga zaid zaiduna muhammad muhammaduna ibrahim ibrahimuna sabanin abin da zai sa a canza zarib zaribuna al'afdal afdaluna madrub madrubuna kowanne daga ciki al'ismul al-mufrad ya zamanto kubutacce ba a canza shi ba na'am
fama la wahida lahu min lafzihi don haka wanda lafazin da yake ba shi da sunan mutum ɗaya na lafazinsa aw lahu wahidun ghayru mustakmilin lishrut ko kuma yana da lafa- yana da mufrad amma bai cika sharuɗan ba falaysa bi jam'i mudhakkarin salim to wannan ba jam'i muzakkari salim bane bal huwa mulhaqun sai dai ya zama to mulhaqun bihi
نعم. فعشرون وبابه to kaga kamar ishiruna wa babuhu da babin ishiruna هو ثلاثون abin da yake nufi da babin ishiruna shine thalathun إلى تسعين ila tis'in ملحق بجمع المذكر السالم mulhaqun bi jam'il mudhakkar salim ana sadar da shi da jam'u mudhakkar salim amma ba jam'u mudhakkar salim bane لأنه لا واحد له من لفظه to ga dalilin la wahida lahu min lafzihi Illa yanzu akwai ishur ishrun.
ba za ka ce ishurun ba Eh? ko ba haka ba أهلون Waka- haka nan ma ahlun ملحق به mulhaqun bihi shi ma an riskar da shi da jam'u muzakkar salim to ai watakila za ka iya cewa to ai ana cewa tis'un wajen tis'un thalathun thalathun arba'un arba'un eh ahsan thalathun ba wahid din thalathun bane na'am Eh. na'am wa kadhalika ahluna haka nan ma ahlun ملحق به mulhaqun bihi ai shi ma riskar da shi ake da jam'u mudhakkar salim amma ba jam'u mudhakkar salim bane limadha لأن مفرده domin mufradinsa وهو أهل shine ahal ليس فيه الشروط المذكورة babu waɗannan sharuɗan da aka ambata na al'alam ko na asifa لأنه اسم جنس domin shi ahal ismu jin sunan jinsi ne جامد jamid wanda ake wanda yake ba ishtiqaqin sa akai ba كرجل ka rajul kamar rajul ne ahal da rajul kamar rajul ne ko Ra- me yasa muka ce rajul ba in ba a cewa rajuluna saboda ismu jins ne ismu jins ne na'am وكذلك أولو haka nan ma ulu
لأنه لا واحد له من لفظه domin babu ba shi da lafazi daya min lafzihi ulu akwai wanda za a ce a, kaga ai a, idan ka zo almufrad ɗinsa sai dai ka ce zatu ko zu sai ka ce zu ذو مال a ulu malin Mm. amma kaga ulu mufrad ɗinsa ba zu ba ne na'am لأنه لا واحد له من لفظ domin ba shi da lafazi ɗaya min lafzihi daga lafazinsa وعالم haka nan ma alamun jam'u alam وعالم alam kuwa كرجل kamar nam- kamar rajul ne اسم جنس جامد sunan jinsi ne jamid وعليون haka nan ma illiyun اسم لأعلى الجنة suna ne na a'al aljanna mafi ɗauka- ma- ma- a- maɗaukakiyar aljanna وليس فيه شروط المذكورة babu waɗannan sharuɗa da aka ambata لكونه لما لا يعقل domin ga abin da yake ba aqil bane illi aljanna ai ba aqil bace وأرضنا wa araduna جمع أرض jam'u ardin
وأرض ita kuma ard اسم جنس جامد مؤنث sunan jinsi ne jamid muannas
والسنون جمع سنة hakanan ma sinuna jam'u sana jam'in shekara والسنة su ita kwa sana ismu jinsin sunan jinsi ne muannas ga mace ba na namiji ba فهذه كلها ملحقة بالجمع dukkan waɗannan riskar da su ake da jam'ul muzakkar da لماذا jam'i na وصف namiji أنها غير مستكملة للشروط saboda abin da ya gabata na kan cewa su waɗannan lafuzza ba su cika waɗannan sharaɗai ba sharaɗai ba na'am وأشار بقوله kuma ya ishara da faɗinsa وبابه wa babuhu إلى باب سنة ya zuwa ga babu sana shi sana ɗin nan wato اسم ثلاثي yawa abin da yake nufi da abin da ya ce babinsa shine kullu min thulafi dukkan suna thulafi mai halafa guda uku حذفت لامه huzifat lamuhu da aka cire da aka shafe lamunsa wanne ne lamul kalima الحرف الأخير الحرف الأخير أكشافي حرف الأخير مهم.
وأورد عنها هاء التع- هاء التأنيث كما أكا مسنيا هاء التأنيث عنها maimakon wannan harafin na ƙarshe da aka cire ولم يكسر kuma ba a yi masa taksir ba wato sal- bina'ul wahid ya zama to yana nan abin ya ɗan yawa ko na'am كمئة.
dan ya shigar da sarf a ciki kamar mi'a
ومئين wa mi'in ka gani mi'a wa mi'in Damun- domin mi'a a harafin karshe shi aka shafe aka kawo ta'ut ta'anif mi'atun Mm. to ka gani sai a ce mi'in نعم.
mi'un وثبين.
wa thubatin un- wa thubin thubatun da thubun da ko thu- a- a- a- thu- thubin na'am وهذا الاستعمال haka nan ma kaga akwai eh, ibatun da izin da izatun da izin Mm. an lamini wa an shimali izin آه، هون- هون تنبه.
Eh, iz- eh, izin shi nake nufi sannan kuma akwai na a a wannan na can na can karshen suratul hijr Ah, alla- ah, ah, alladhina ja'alul qur'ana izin izin na'idatun izin bidad ko na'am wa hadha al-isti'mal الاستعمال wannan isti'malin شائع في هذا ونحوه abu ne wanda yake ya yadu a cikin wannan da abin da ya kama da shi wato babin sinuna din فإن كسر idan aka yi masa taksir كشفت وشفاء kashafatin wa shifa ka gani shafa shi ma thulathi ne da aka shafe karshenta tunda shafa'un ne aka shafe wawu din aka kawo ta'ut ta'nif sai ya zamanto shafa a, a, a, a, a shafatun لم to amma aka tashi masa jam'i eh?
لم يستعمل كذلك lam yusta'mal kaza sai a ce shifahun kaga an masa taksir إلا شذوذا to ba a yi masa wannan jam'in illa shuzuzan sai sai bisa babin shu- shu- shu- shuzuz كذوبة kamar zubatin فإنهم كسروه على ذبات ala zubatin sun yi masa taksiri ya zamanto zuba وجمعوه أيضا kuma suka yi masa jam'i bilwawi raf'an بالياء نسبة wa bilya'i nasban wa jarran قالوا su- sai ka ce zubuna da zubin eh نعم وأشار بقوله ومثل حين ya yi ishara da faɗinsa da ya ce wa mithlu hinin qad yarid zalbab الباب Mm. ila annas ya nuna da wannan cewa sinina ونهوه da makamancin sinina قد تلزمه الياء za a iya zamantowa ya tana lizimtarsa ويجعل الإعراب على النون a sanya irabin akan nun maimakon ya zamanto an yi masa babin sinuna a a maimakon ya zamanto an masa irabin sinuna din نعم sai a ce sininunu da sininan da sininin وتقول سنين sai ka ce sini- sininun ورأيت سنينا wa ra'aitu sininan
ومررت wa بسنين marartu bi sininin وإن shi dai babin sana menene babin sana babin sinuna menene babin sa
لا
ismu thulathi da aka shafe lamunsa aka kawo ta utani to wannan babin za a iya masa irabun hin irabun hin irabun hin shine ya zamanto ya lizimciya amma kuma a irabin akan nun din a ce hadhihi a a a dhubina dhubinu ra'aytu dhubina a, wa marartu bi dhubinin تسهيل لا تهين هين eh hinun hinan.
mm, da hinan da hinin eh na'am wa in shi'ta وإن شئت in ma kana so حذفت التنوين sai ka shafe tanwin din ka ce ka ce sinu- sininu da sinina da sinini
وهو أقل من إثباته to amma shi wannan aqallu min ithbatihi lugha ce ita ma Mm, amma shi wannan ya fi karanci bisa tabbatar da wannan nunu tanwin din واختلف في اضطراد هذا an yi sabani a wajen ba ma- sanya ma wannan ya zama to qiyasi ne والصحيح أنه alƙi'a لا wato يضطرب wasahi abin da yake sahihi la yattari saboda haka duk abin da kaji an ce a larabci la yattari za a tsaya ne akan as-sama abin da aka ji larabawa sun faɗa amma ba za ka yi kiyasi a kansa ba نعم وأنه مقصور على السماع da kuma da kuma kan cewa wannan an takaita shi ne alas sama ومنه قوله صلى الله عليه daga وسلم cikinsa akwai faɗinsa sallallahu alaihi wasallam اللهم اجعلها عليهم سنينا كسنين sinina sinina يوسف.
ka sinini yusuf سنين eh sinina ka sinini yusuf fi ihdar riwayatayn shine wa minhu ai ana maganar sa din ne wannan ba shafe shafe tanwin din shine ake cewa yattarid ko la yattarid Mm. saboda ka yuqtas sai a tsaya akan as-sama abinda aka ji laraba sun sun fada
نعم ومثله قول الشاعر misalin wannan lugar wanda yazo a wannan hadisin fadin sha'ir دعاني من نفسي da'aniya min najdin fa inna saninahu la'ibna biha shiban wala shayyabna na murda na'am a yace yace da'ani da'ani min najdin ku kyale ni daga najd ku rabu da ni daga najd fa inna sininahu domin shekarun farin shekarunsa na fari da suka farin da ya faru a najid la'ibna bina shiban sun yi wasa da mu lokacin muna tsofa tso- tsofaffi washayyabna na murda kuma suka mayar da mu masu furfura alhali muna samari saboda haka me ake da najidu kaga sai ce fa inna sininahu wannan wai kamar nan yadda ya ce albaitul simma ibn abdullah ahadu shu'ara'i asr ad-dawla al-umawiyya wa kana sima qad hawa ibn ta'ammin lahu wato ya ya fada soyayya kaga mushkilar su kenan ya so ya fada soyayya da wata yar amminsa ismuha rabba fa khatabaha sai ne ma'auranta فرضي عمه أن يزوجها أن يزوجها له babban sai yadda ya aurar da ita gare shi ala an yamharaha 50 min al-ibil ya bata a abin nan a sadaki da kuma 50 rabin diya fa zakara zalika li abihi sai ya gaya ma babansa فساق عنه تسعة وأربعين سيكورا مسا رقم أربعين دترا فأبى عمه إلا أن يكملها له خمسين بابا سيكي سيكي سنزمنتو خمسين وأبى أبوه أن يكملها بابا شيكم يكي يتشكا wal eh guda daya walal jal inad bainahuma sabani ya tsirkake tsakanin su فلم يرى الصم صم بدا من فراقها من فراقهما جميعا sai sun mai ce bari ya rabu da su gabaki ɗaya da uban da da dan uwan nasa farahala ila sham sai ya tafi sham fa kana huwa bi sham ya kasance a ƙasar sham ya hinnu ila najdin ahyanan wa yadhummuhu ahyanan ukhra wani lokaci yayi rinka kwadayin zuwa najid yana ta shauƙin najid wani lokaci kuma yana zargin ya- eh, najid wa hadha albayt min qasidatin lahu fi dhalika fa inna bi- fa inna sininahu la'ibna bina shiban wa shayyabna murda
نعم الشاهد فيه إجراء السنين مجرى الحين to ka gani shahidin shine ya gudanar da sinin magudanar hin tunda للإعراب بالحركات wajen i'rabinta bil harakat وإلزام النون مع الإضافة da kuma lizimta mata nun tare da idafa ba a shafe nun din ba lokacin idafa domin sai ce sininahu bai ce sini- a- a- sinihi ba ko inda ya yi masa irabin jam'in muzakkar salim annun wajen jam'in muzakkar salim share ta ake yi Mm. na'am mun zo karshen sa to sai سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك